ai su ne shaida ai to ko yanzu wannan matsalar tsaron da muke faɗawa mutane billahi allazi la ilaha illa huwa mutane in ba su yadda ma to yana rantse muku da Allah abinda zai faru kenan Allah ya kiyaye ka gani yanzu kwana-kwanan nan yanzu a jihar Katsina nan da aka ce an kafa 'yan sa kai 'yan maulidi sun je maulidi yan bindigan nan sun je sun ritsa a gurin maulidin sun kashe mutum ashirin sun ɗiba na ɗiba sun raunata na raunata wayanda suka mutu a gurin muna jajantawa Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama Allah ya sa sun huta Allah ya sa iya wahala kenan yanzu ga boko haram nan ta fara dawowa an je ya yobe an kashe mutum arba'in da wani abu kwana-kwanan nan a maiduguri an sake zuwa gona manoma 'yan boko haram sun yanka mutum goma sha wajen uku a gona ta daidai lokacin da ake cikin wannan da ka zo kana magana ku duba ku gani lalacin da aka ce an rantsar da wannan shugaban wanda ke kai don allah a cikin wajen rabin shekara nan wata shida kun taba ganin wata matsala duk muhimmancin ta ta faru a arewa ya taso ya zo saboda ita eh to da sanda buhari yana nan garba shehu yana nan gara gara ma shi in abu ya faru ko buhari ba zai magana ba zai fito ya ce allah wa dare. to yanzu ko allah wa daren ma ba a samu tsakaninku da allah haka ne ko ba haka mani tun da yana ganin ya riga ya ɗauki matsalar tsaro dama ita take damun ku kuje can ku ƙarata aka ba wasu mutane to yanzu ko mai zai faru a arewacin najeriya ko allah wadai ma ba kwa samu yanzu to a dai lokacin da akwai abubuwan da kai ka sani mutanen da ke sauraron ka ba komai bane za ka fito ka faɗa musu sai muka ce akwai wasu mutane da su ma damuwarsu da matsalan nan da saninta da suka yi suna kokarin su bi hanyoyin da ya kamata su bi don a magance ma matsalan nan yankinta ga talauci ana mai ana fama da su musamman waɗanda suke rayuwa a mataki na ƙasa ga rashin zaman lafiya wanda ko satin nan an tara hanyar nan daga zamfara zuwa kuntuwa da rana an yi abin da za a yi eh? wanda Allah ya taimake mu yanzu hanyar Abuja yanzu an samu sauƙi yanzu an daina wannan dafa-dafa da haka yanzu sanda ka zaka zo kana wannan magana ga wasu mutane yanzu wanda muka san cewa su da suke da alaƙa da yankin nan an ɗauki matsalan nan an danƙa musu in kuka lura so yanzu wace gudunmawa za mu ba su don a kawo ƙarshen matsalar nan eh addu'a da kuma yin aiki to shi yasa muka ce muku daga cikin abin da zai tarwatsa yankin wannan aikin sa kan da ake kafawa ba muna sukan aikin sa kan bane a'a a'a hanyar da aka bi wajen ɗaukan aikin ne tunda mun faɗa mun ce ba so ɗaya ba babu jihar da za ta iya ɗaukar adadin da jihar Niger ta iya ɗauka domin ita ta ɗauki mutum dubu bakwai ta basu su tirenin amma 'yan bindigan nan da suka tashi mutum dubu bakwai nan a cikin sati biyu suka share su akwai ranar da in aka yi aron gama isu isu sai su kashe mutum ɗari biyar ma saboda ba ɗanka aka ɗauka ba ba wani naka aka ɗauka ba kuma nawa ne albashin da za a ɗauka a basu nawa ne yanzu ana cikin wannan gwamnan neja na daga cikin gwamnan da ya ce ba yadda za a yi sulhu da su kafin ya faɗa malam nasiru a nan garin kushe shaida ne ya faɗa ko bai faɗa ba da malam nasiru ya ce ba zai yi sulhu da su ma a shekarun da yana gwamna ku faɗa min me ya canza kafin ya bar jihar da sunan tsaro lokacin da ya zo ya fara wannan cewa babu sulhu tsakanin shi da su ba daga lokacin bane suka tattaro karfin suka dawo nan yankin su kuma suna so sai sun nuna wa malam nasiru bai isa ma da Allah har ya bar gwamna da sunan cewa ba zai yadda ya tattauna a sulhu ba ku faɗa min dan Allah mai gyara eh duk shi da kanshi ya faɗa sai da ya yadda cewa an gaza ba za a iya ma to kafin waɗannan gwamnonin su yanzu tenwa guda ɗaya suke kai yanzu suka hau abinda na gaban ku wasu suka ce babu sulhu kuma daga baya suka zo suka yadda cewa sun gara ba za su iya ba to dan Allah ka faɗa mu hanya mu abinda ba mai da shi ba ba mai da cewa hanya ɗaya ba ce kwalakwal za a ce da ita za warware ana cikin wannan shi gwamnan wancan na da ya ga cewa ba zai sulhu ba da aka tura sojoji wancan ka talla ali ya kashe mutum goma sha wani abu cikinsu yanzu ba shi ba ne aka tura jirgin yaƙi ya je ɗauko gawakin da aka kashe ɗaya daga cikin waɗanda suke makaranta ƙur'ani ne ko wanda kun gaba ni ba ni na san shi gaba daga ba sanin da zuwan da ne mai duguri kusan mafi yawancin lokuta sukan zo guri na da shi da wani ofisa wanda kun ga haddata sani sai da ya fito ya ta'aziyya ya jajanta mamarsa mahaifiyarsa ya batta ga mata wanda yana daga cikin abin da ya mata ciwo a matsayinta na uwa daga zuwa wannan abin shi kenan har yau da waɗanda aka kashe na farko da na biyun da aka tura jirgi ya kashe lala kun ji an fito ko jaji an yi to sai ka duba ka ga adadin sojojin da suka mutu a wannan hadisar kawai guda biyu to kuma wani kawai saboda ya samu AC kawai ya shiga ya goge hularsa ya ɗibi girkinsa yadda ya kamata kuma masu sauraron shi kowa ya zo hankalinsa a kwance sanda kake maganan abu wata hanya wacce ba wannan ba sai zo ce maka wai goyon bayan ta'addancin ake mun je kai baka goyon shi ka je ka shiga a yakin da kai mana inda sai kake yi ko kuwa yawa duk wanda ke cewa a yakin zaka ga shi yana cewa ai ne dan ba shi zai shiga gaba ma to tunda kai kana goyon baya ka je ka shiga in fam ne sojoji su kawo maka ko dan sanda ka ciki ka jagoranci mutane ka je a shiga a fafata ta bakin annabi Musa da mutanen suka ce ina hahu na na yau in an gama daga nan kwasa don mana ya haka kare ne amma mu muna nan ma dinga jin rahoto daga cikin gari me eh? ka gani ko mutum ya shiga jitiya din ya bada gudunmuwarsa akwai wani babban mutum wallahi daga katsina ya bugo min haka muka rabu da shi baran-baran akan matsalar nan na ce mai wallahi ba yadda za a yi tunda Allah ya ce wa annabi wala ta kullil na khasima mutum da yake maha'inci ne kakka tsaya kai kusuma kace sai ka kare shi ba yadda za a yi duk wani ba fulata ni mutumin kirki da ya san abin da yake wannan bannar ba zai goyi bayan fulanin nan akan bannan nan ba na ce amma abin da ba mu yadda da shi ba kuma nake da ja da tun daga nan duniya har a je gaban Allah ba za mu taɓa yadda ba a ce mutumin da laifin shi bai tabbata ba a hukunta shi da laifi na wanda ya laifi bayan ƙur'ani ya ce wala taziru wa ziratu wata rai bai kamata ta ɗauki nauyin wa ba nauyin wata rai an magana ta ƙarshe na faɗa mai na ce mai da Allah barin tambaye ka shi da kansa ya ce mu waya hanyoyin da ake samun alaƙa tsakanin infoma da su can fulanin wai suna kawo musu wai su suke kai musu ƙwaya na ce oh su suke kai musu ƙwaya sai na ce to duk inda ka samu ana aikin infoma za ka samu in dai daga cikin gari ne ko yi musu supply ɗin wani abu ko kai musu ƙwaya ko ɗaukan mata a kai musu da Allah suwa yake yin wannan har likitoci sai na ce dan Allah mai yasa duk inda aka ga bahaushe a ce ba a kashe shi ba tunda ana samun infoma cikin hausawa amma ya kaga a matsayina na bahaushe yanzu ba zan taɓa goyon bayan infoma ba wanda ya tabbata an kama shi in cika a tsayin mai da hukunci amma wanda aka kama shi tuhuma ake ba a tabbatar ba kawai da aga an gan shi a ce kai ana zargin infoma ne a kashe shi dan Allah zai bude kofar banna ko ba zai bude ba to shine adalcin da muka ce ai wa fulanin nan fa muka ce in an kama mutum kafin a zartar da hukuncin cewa hukuncinsa kaza ne ayi kokari a tabbatar da laifin in ya tabbata hukunci ya hau kan shi amma ganin mutum kawai daga mujarradin ganin shi babu tabbacin cewa abu kaza na laifi ya tabbata a ci a kaddamar da laifi a kan shi na ce wannan kuma ba zai haifar da ɗa mai ido ba zai yi furobokin ɗin wanda ma bai shiga ma ya ga bai da hanya bari ya yi mai bari ya shiga yanzu wannan da aka je aka kashe a garin zakkaɗin nan kun ga ai an yadda cewa an yi kuskure yanzu ba dan da aka zo aka ce an yadda an yi kuskure ma lokacin da aka ce an zo kashe shi da fashi da ɗansa babba aka nema ɗan ya gudu aka kashe wa kuna kallon irin yadda aka ce an harbe shi aka sa bindiga ta goshi aka fasa ta fito ta ƙiya aka harbe shi a ƙirji aka harbe shi a ciki da kalmar shahada ya mutu bayan ya mutu kuma aka ƙi bari mutanen gari su fito su mai tsalla sai daga baya to yanzu in ba dan da aka yadda cewa kuskure ba ne mutumin nan yana da dangi da 'yan uwa da komai a gari yana da ɗaɗan ya gudu kuma an ce ana neman ɗan da Allah ta yaya ma za a hankali iya ɗauka a ce da uba da ɗa duka su haɗu lokaci ne su dukansu infoma ne ai kaga in an samu haka to lalacewa ko ta kai lalacewa ko takan yi watakila ɗan yana yi uban bai sani ba takan yi uban yana yi ɗa bai mai ba amma a ce da ɗa da uba duk su haɗa a haɗa kai uban ya san ɗa aikin infoma yake ɗa ya san ubansa aikin wa kaga ai ta yanzu da ya gudu yanzu sai aka ce kuma neman shi ake yi sai an kashe shi yanzu ba a yi provoking ɗinsa ba shi ma cewa ba hanyar da zai iya tsara kansa shine shi ma ya ɗauki makami an ƙara wa ta'addanci faɗi ko ba a ƙara mai ba abinda mu muke magana kenan amma wani munsifi mara adalci sai zo ya ce wai a'a abin da kake magana wai kana magana ne wai kana goyon ba ta'addanci ta yaya in ba mutumin da yake bakin azzalimi ba ka zo ka ce wai banna wai mu ne za mu zo mu goyi bayanta. ta ai ba zai taɓuwa ba abin da muka sani kuma daga ƙarshe muna faɗa kun ga wannan matsalar da ku gani a yanzu ko jaja ba ma samu daga can sama billahi allazi la ilaha illa mutanen da suka rage yanzu wanda aka ɗauki amanar tsaron nan aka ba su ba sai na ce maka da wane da wane ba ni na san su ko dai a zo a dafa musu mutanen gari su yi musu addu'a Allah ya sa matsalar ta kawo ƙarshe in ran da yanzu waɗanda suke da kishin al'ummar ba su ɗauki matsalar tsaron ba don su tara kuɗi da ita suka kau matsalar ba ta kau ba to na rantse muku da Allah nan gaba za a dawo ana kasuwanci da mutuncin mutane ne da jininsu shine abin da zai faru kuma Allah kaɗai ya san ranar ƙarewata kuma lokacin da ya zamanto yankin nan ba zaune lafiya yake ba babu babu babu to kullum aka waye gari za ka ga cikin matsala za a ci gaba da shiga Allah ya kiyaye saboda haka duk gabar da muka samu mu dai za mu faɗa wanda ya ji shi kenan wanda bai ji ba shi kenan wanda kuma zai ta tuhume tuhume da zarge-zarge sai mu ce Allah ya ara mana lokaci mu jira ka gani ka ga me zai faru an fahimta yi wannan shine saboda haka hatta yanzu wajen ɗaukan sai da muka ce in za a ɗauka ma a yi la'akari da bangarori guda biyu abinda da taman musa filin sanji ya faɗa ya ce waɗannan fam action ake ba su ya ce bai wuce ta ci mita 100 ko 150 ba ya ce wanda ke riƙe da ak-47 idan akwai tazara tsakanin wanda ya kai mita 250 yana iya harbo ka daga can ya ce wanda ke riƙe da aa idan tsakaninka da shi kai kana rike da fam action ɗin nan zana iya harbo ka daga mita 350 sannan ya ce akwai wasu bindigogi na mutanen rasha da suke da yawa a hannunsu ya ce yata bindiga ce da tana da zumin ta yadda yanzu kamar kyamarar nan mutum yana nisa kana iya janyo shi ga ka gashi. ya ce idan bulet guda 100 ne in za kai tagir mutum 100 kowa sai ka samu ya ce kuma daga mita 500 kana iya samun mutum da haka abinda da tamar musa filin sanji yake magana yanzu ya ce fa karanci kowace jiha in dai ta hanyar 'yan sa kai za ta magance matsalar nan ba sai ta ɗauki daga mutum dubu ɗari abin da ya sama fa don allah faɗa min wani gwamna ne yake da kuɗin da zai ɗaukan mutum dubu ɗari 'yan sa kai kowace jiha sannan ya ce abu na biyu sai fa an ba su makamai irin na wa'ancan fa ya zamanto a ba su ak-47 da aa da rpg da waye da waye da waye to yaushe ne gwamnatin tarayya za ta sa hannu wayannan yan sa kai a dauki AK47 da AK49 da RPG a basu dan su yaki wannan matsalar yan sanda ma ba a basu ba sai wayannan ne za a basu mu daina yaudarar kanmu abinda zai yi mu dawo a yadda zai yi Allah ya sa mu dace Allah ya sa mutane sun gane mu je baddalu ni'matan lahi kufuran wa qala subhanahu ba'da ta'adadihi Allah ya ƙara faɗa bayan lissafo da ba'da ni'amihi